This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar fm kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu ne yau wannan lokaci za ku ji jawabin kakakin gwamnan kasar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Cirongo Bakari kan ta'addancin ƙungiyar Boko Haram. haka kuma jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ce ya zama wajibi gwamnatin buhari ta mutunta haƙƙin mutane muna ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar jamhuriyar kamaru kada kuma a manta layin wayar ma za mu buɗe layin kan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya amma kafin nan ga yanda duniya ke ciki. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamishinan hukumar zartaswa na kungiyar kasashen turai da ke kula da ba da tallafi da kuma dakile rikice-rikice ya ce ya zama dole a samu maslaha a siyasance wajen neman musabbabin abin da ke haifar da kurarar 'yan gudun hijira da yaƙe-yaƙe da kuma matsanancin talauci a yankunan gabas tsakiya da afirka da kuma yankin asiya yayin da yake jawabi a birnin belgrade a sabiya bayan wata ganawa da yi da firayim ministan sabiyan christos stylianides ya ce hukumomin kasashen nahiyar turai sun ɗauki matakai da dama a siriya kan yadda za su sa mutanen ƙasar su daina ficewa we must address the root causes of the refugee crisis we must find political solution inside Syria, inside Afghanistan. Ya ce dole ne mu nemo abin da ke haifar da kurarar 'yan gudun hijirar, dole ne mu nemi maslaha a siyasance a cikin ƙasar ta Syria da Afghanistan da Iraki mun kuma ɗauki matakai da dama waɗanda za su sa 'yan gudun hijira su daina ficewa daga ƙasar ta siriya shaidu a yankin gedo da ke somaliya sun ce mayakan alshabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na afirka da ke garin al'ede mai tazara kilomita 60 kudu maso kudu babban birnin yankin waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatarwa da muryar amurka cewa mayakan alshabab sun kwantsama wasu motoci guda hudu ne waɗanda ke shaƙe da bambamai a jikin ƙyauren sansanin ƙungiyar ta alshabab dai ta yi ikirarin ta kashe aƙalla sojojin kenya sittin a wannan hari amma mataimakin gwamnan gedo muhammad hussein isaac ya gaya wa muryar amurka cewa sojojin kenya arba'in aka halaka sannan wasu sun samu sun tserewa daga sansanin rundunar haɗin gwiwar dakarun afirka da ake kira amison ta tabbatar da cewa an kai harin amma ba ta yi ƙarin bayani kan lamarin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashe-tashen hankula da ake ci gaba da samu a burundi lamarin da ya ce na gab da haifar da rashin doka da oda a ƙasar shugaban hukumar zaid ra'ad al-hussein ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a yana mai cewa wasu samame da jami'an tsaron ƙasa suka kai ranar 11 ga watan disamba akan 'yan adawa sun keta haƙƙin bil'adama ya kara da cewa rahotanni sun nuna cewa a lokacin samaman an yi wa mata fyaɗe kana akwai bayanai da ke cewa an ga wasu manyan kaburbura da aka binne mutane a yankin alhussein ya kuma ce wannan rahoto ne da ke nuna alamun cewa an ɗauki hanyar faɗawa rikicin ƙabilanci a ranar 12 ga watan disamba dakarun ƙasar ta burundi suka bayyana cewa an kashe mutane 87 a bujumbura a babban birnin ƙasar bayan wani hari da suka yi ikirarin an kai a kan wasu sansanoninsu sai dai waɗanda suka shirya lamarin a yankin sun yi zargin cewa har gida jami'an tsaron suka bar mutanen suka kashe su to daga ƙarshe yayin da ya rage makonni uku jam'iyyu su fara zaben 'yan takarar da su tsayar a zaben shugabancin ƙasar amurka 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar republican sun yi wata zazzafan muhawara a lokacin da ake shirin tunkarar zaben fidda gwani jam'iyya a jihar south carolina 'yan takarar sun fara ne da sukar shugaba barack obama wanda suke kokarin maye gurbinsa a lokacin jawabinsa na farko sanata ted cruz na jihar texas ya caccaki shugaba obama bisa kama wasu sojojin ruwan amurka da ƙasar iran ta yi waɗanda aka tsare su na wani ɗan lokaci bayan da jirginsu ya shiga yankin iran shi ma gwamnan new jersey chris christie ya soki shugaba obama ne wanda ya kwatanta shi a matsayin yaro wanda ke da saurin fishi kana ya soki jawabinsa da yi kan halin da ƙasa ke ciki yayin da yake nasa jawabin hamshakin mai kuɗin nan wanda shi ke kan gaba a karɓuwa a jam'iyyar republican wato donald trump ya kare matsayarsa da ya ce akwai bukata a kare kan iyakokin ƙasar amurka daga 'yan ƙasar mexico da kuma musulmai sai dai da aka tambayi dukkan 'yan takarar ko sun goyi bayan wannan matsaya ta trump sai dukkaninsu suka ce a'a. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kakakin gwamnatin kasar kamar Isa Ciroma Bakari ya yi wa manema labarai na cikin gida da na kasashen waje jawabi a ofishinsa da ke fadar kasar Yawunde kan irin hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suke kaiwa kasar Kamaru da ma yadda suke garkuwa da jama'ar ƙasar kamar da 'yan ƙasashen ƙetare a jihar arewa mai nisa daga kamaru ga wakilin murya amurka garba awal Kakakin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Isa Tiroma Bakari ya gudanar da taro da manema labarai na cikin gidan ta ƙasar jamhuriyar Kamaru da na ƙasashen ƙetare a ofishinsa da ke fadan ƙasar Yawunde. Tun daga farkon shekara na shida hare-hare guda goma sha biyar ne 'yan ta'addan na Boko Haram suka kaddamar akan ma'adanan kasar mu da ma kan al'umman da basu je ba su gani ba a waɗansu 'yan tagwayen hare-hare kuma 'yan kunan bakin waken sun kashe mana mutanen kasar mu har guda goma sha ɗaya kuma suka samu munanan raunuka sannan suka yi awon gaba da mutane guda tara sai kuma a shekara na uku zuwa 2015 an da alƙalin alƙalumar lissafi suka nuni da cewa 'yan ta'addan na boko haram sun yi garkuwa da jama'a har sau biyu a jere a shekara na 2013 zuwa 2014 kuma sun yi garkuwa ne da jama'a har sau 11 a cikin shekara na 2015 kuma an yi garkuwa da al'umma har sau biyar wannan shine yake nuni da cewa sau 18 kenan a wannan lokacin ya ci gaba da cewa. da muka waiwayi shekara na hudu kuma kungiyar ta boko haram sun kawo mana hare-hare a cikin kasar mu har sau talatin da bakwai. a shekara biyar da ya gabata sun sake kawo mana munanan hare-hare har guda ashirin da uku. akan dakarun tsaron kasar ta jamhuriyar kamaru da ma kan al'umma da ba ba su gani ba wannan ne ma yasa na yi hira da profesa ahmadu mai yaƙi masani ne kan harkokin tsaron na kasar ta jamhuriyar kamaru sojojin kamaru suna barin ainihin iyaka su dawo cikin a cikin gari suna tsoro to kuma idan aka riga aka shigo nan an shigo ba abin da za su iya yi idan sojojin kamaru kansu na haɗe sojojin caji kansu na haɗe na najeriya kansu na haɗe sannan ukun ɗin kuma suka samu suka haɗa kansu a nan za a iya samun galaba kan wannan abubuwan da yake wucewa a tsakanin caji da kamaru da najeriya kuma gashi dakarun tsaron na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ba sa tabuka wani abin ku zo mu gani sai halaka al'umma ake yi a can jihar arewa mai nisa ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru joseph beti Asumo a shekaran bara na shekara na 2015 biyar a can ya gudanar da murnar shiga shekara na da sha shida har ma ya makala wa sojojin da suka samu ƙarin girma a fagen fama da zumancewa suna gudanar da aikinsu waɗanda ba makaransu nan ba su ma suna kishi shi sa shi kaga wani abin ina faruwa ba sai take faruwa ba amma da aka zo nan inda za a bari lokacin da za ka ce yanzu wannan abu ya riga ya kare a nan za a ba za a mamakala mu kowa wannan kyauta na gwamnati kaga da zai yi kyau Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru rayuwar lokacin sayan da lokacin da to madalla a gaida garba awal daga kamarin kuma bari mu je najeriya a daidai lokacin da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ke famar bincike kan badakalar kuɗin makamai da aka wawure jam'iyyar adawa ta pdp na ƙara nuna fishinta kan yadda ake kame da tuhumar wasu 'ya'yanta nasir adamu el hikaya na da rahoton jam'iyyar pdp mai adawa najeriya ta kara nuna fushi ga yadda hukumar efcc ke ci gaba da garkuwa da kakakinta olisa metu tun ranar biyar ga watan nan pdp ta baki mai bata shawara ta fuskar shari'a barista victor kong ta ce gwamnatin buhari ya zama wajibi ta mutunta haƙƙin metu ta hanyar gurfanar da shi gaban kotu hakanan jam'iyyar ta nuna ɓacin rai ga yadda mataimakin metun wato barista jalo ya ce irin su metun sun lashe kuɗaɗen makamai ne su kaɗai Mitu wanda yake fuskantar karin tuhuma bakwai a karar da EFCC ta shigar da shi babbar kotun tarayya ya shafi damƙawa shugaban amintattun jam'iyyar PDP Tony Anene naira miliyan bakwai daga ofishin tsohon mai bada shawara kan tsaro Sambo da Suki. Lauyan Mitu dai ya shigar da kara shi ma a babbar kotun tarayyar yana mai bukatar a tilastawa EFCC ta mutunta haƙoƙinsa na ɗan adam ta hanyar barinsa ya koma gida. alkali okun aban ya ɗage sauraron karar zuwa 20 ga watan nan don jin bahasi daga efcc yan rajin mara shugaba buhari baya yaƙi da cin hanci daga jam'iyyar ta apc irin su dattijo husaini gariko na ganin daga shari'a ta shiga kotu yiwuwar hukunta masu laifi na dushewa idan ba a gyara shari'a ba aka tafi akan wannan matsayin da ake ciki shine sauran matsalar da muke fama a cikin najeriya yanzu To in an yi shaguɗe ya kamata shugaban ƙasa ya dubi bangaren shari'a a tace alkalai tukunna idan wanda aka gabashi da laifi a bashi wanda yake laifi laifi ya kamata a yi waje da shi kamar yadda ake kama sauran barayin kasa wannan in an yi in Allah da su talaka za samu nutsuwa da kwanciyar hankali domin gyaran shari'a ko kai waye ka taka ta ta taka ka amma idan akwai alfarma ko kuma wani ya isa ya yi abin da ya ga dama ba za a iya marko mutu in aka tsaya a wannan matsayin to muna da matsala har yanzu dan PDP daga jagororin kamfe din shugaba Jonathan na zaben da ya gabata a Lamido Umar Cikaire ya ce duk da baya adawa da yaki da barayin biro amma yana ganin shugaba Buhari ya da hankali ne kan abu daya anya wankin hula ba zai kai shi dare ba kai ni na jin tausayin buhari wallahi a taya shi da addu'a wankin hula zai kai shi dare dole yanzu alkawura da ya yi in ma ba zai iya cika su ba ya soma ya yi binciken shekara ɗaya ana ta hukunce hukunce da kawo shaida na shekara daya shekara biyu sun tafi shekara na uku an kama jayayya waye za a tsayar waye ba za a tsayar ba shekara na hudu ana maganan zaɓe za a ci ko ba za a ci ba ina lokacin aikin don dakatar da cin hanci da rashawa kawai ba zai kawo ci gaba a najeriya ba sai an yi aiki kuma ba ka ga kamar nan cikin abuja duka gidajen mai ma akwai mai yanzu kamar ma a kira ka kasha ko tun da na shigo anguwan nan sai na ga wuta ma ko alamar a ɗauke ta ma ba ba irin yadda da ake samu matsala ba don an samu wuta an samu mai to ci gaba ne ai wasu ne suka yi aiki wutar ta zo yau ko kuma bututun man yau aka yi shi ne ko rijiyar man yau aka yi shi ne ana samun mai dama to yanzu ma an ƙara samun mai eh, to kenan a kirkiro wani abu kuma wanda gaba ma ba za mu samu ƙarin fataran mai ba zuwa zamanin gwamnatin buhari nan dai ba fai samu ana yanke waɗanda ake tuhuma da cin hanci hukuncin ɗauri ba in an cire irin hana rantsuwar wani ɗauri da aka taɓa yankewa Bode George a Lagos. Ko wannan karan za a sake kaiwa ga wannan matsayin tunda sunan Bode George ɗin ya sake bayyana waɗanda ake tuhuma? Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Yau rana ce da zan buɗe muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiranmu da wannan lambar B02 b B6 biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. ba bai da haure zama kun san bai kyale ɗin kaji ni ba zan fasa waka ba na Allah ya abinci na kowa ne sani da waka ne kuma kowa sani waka ne ni har yau ban yi sata ba amiro ba ba ni sha. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun sami kiranmu na farko daga Sokoto, wane ne akan layi? kana magana da kabiru abubakar bala ya yaki shagarar lokacin gwamnati su kutu tarayyar najeriya to malam kabiru menene a zuciyarka a yau yau abin da aka zuciya ta taron da ainihin an kai akan cika shekaru hamsin na ainihin rasuwarsa ahmadu bello wanda yake gaskiya ba shi ne kalubale ba a duba irin harkokin da ya yi ko kuma irin mulkin da ya yi na kamanta gaskiya da adalci ya kamata waɗannan da na yi taro akan mutu rasuwarsa wato su yi ainihin koyi da irin mulkin shi na kamanta gaskiya da adalci ba a zo a yi taron shayi kuwa ya wake ba wasu suna da basu sukan da aka bai su jihohinsu ya kamata su yi koyi da shi wajen kamanta gaskiya da adalci babu wani son kai ga ainihin al'amari ba ya su zawo suna gina kansu ba wannan shine ra'ayina na gode to madalla to madalla an kabir mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu garzaya nasarawa ne ne akan layi Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam ya suna malamin. Kana magana da sakatare ne na kungiyar mai nasara na karamin hukumar lafiyan bare bari. Bashir Tela da ganin layin na wita cikin gari lafiyar bare bari. Headquarter na jihar Nasarawa, Najeriya. To Bashir Tela menene a zuciyarka ayo kake son ka tattauna kan? To a gaskiya kamar da wannan bayani ya gabata. Haka. Eh ina yawara yana da kyau mu shugabanninmu ko 'yan siyasa mu ba wai su ringa magana ba a baki a kaddauna lokaci kaza ya kaza ya kaza ba yana da kyau a koyi halayen shi abubuwan da ya yi ya shin baka ganin suna kwatantawa ko masu kwatantawa ko gaba ɗaya kana nufin ba a wato kana nufin akwai masu kwatantawa ko gaba ɗaya kana ganin ba masu kwatantawa eh a'a akwai masu kwatantawa amma a cikin ɗari to watakila na samun kashi ɗaya masu kwatantawa sai da yi magana a baki sannan kuma ana yin magajin jiya tsofaffi waɗanda suka sojin sojojin suka bauta ma wannan kasan suna bikin bukukuwa yau na ta su murna fatan za Allah zai sa gonaki su inganta rayuwarsu pension nasu a ringa biya musu ba wai a bar su kara su ba gaskiya yawancinsu suna cikin wani hali da fatan gwamnatin Najeriya za ta taimaka musu na gode. To madalla mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bari mu je Maiduguri wane ne akan layi? mustafa ne daga Maiduguri. Malam mustafa muna sauraron ka. na ce ba ina ba wa shugaba buhari shawara don allah idan ya kama duk wanda yana da laifi akan cin hanci da rashawa wannan a ɗaure shi a hukunta shi yadda hukunci ya kawo banda belin da wanzu maganganun da yake je. To malam baka ganin abin da ake yi kenan a watanni da watanni da suka wuce har yanzu a bincike ake ana kama mutane ana ta bincike aka? To ana kamawa mu ba mu ga wanda ka hukunta shi ba sai dai a ce an ba da beli an yi waye-waye mu ban ma jin dadin wannan idan aka kama mutum a daure shi a tona aya. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu bar Najeriya mu je Kamaru wane ne akan layi? Malam Alasan mai fata ne daga Kusuri. Malam Alasan daga Kamaru muna sauraron ka. Eh. wato mu matsalar mu a halin da muke ciki yanzu wallahi matsalar canjin nan ne rabin malam kana ji hana mana sakkat mu masu karamin karfi eh, mun rasa yadda za mu yi tafiya da kasuwar tamu to malam me yake me eh. jan haka me a tunaninka menene dalilin haka wallahi muna tunanin kaman ke nan da Buhari ta ba za a sai da ma masu canji ba da ƙananan 'yan kasuwa nan na ganin kamar shi ne ya jawo mana wannan. To baka ganin saboda ana kokarin a maido kamar amalan misali a Najeriya na kokarin ta maido tattalin arzikinta akwai abubuwa da yawa da aka saka. Eh wallahi aka yi hakan kan in dai tattalin arzikin ya dawo mu za mu kowa jin daɗin abu. To madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je Naija wane ne a jihar Niger? Alimatu ne daga Tileja, Niger State. Yau wato muna sauraro. To, ni kokari na ko gudunman da zan ba shi ne bari ya yi kokari a maido da tattalin arzikin ƙasa a gida maimakon a biya kotu da ake kai mutane. Yau muna sauraron ki. Eh, to, ni gudunman da zan ke kenan. to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa take bari mu je a muna najin da har yanzu wane ne akan layi Bello ne daga Niger taimakowa Bello menene a zuciyanka a yau a abin da muke bukata don Allah gwamnatin nan mu sai muna adalci wato abu lolo tun da ya hau gaskiya mu nan da ya neza gaskiya ba mu ga wani abu da ya ci gaba a kai ba nan kauyen namu gaskiya to baka ganin lokaci ne ba a bashi ba to gaskiya ne amma duk sauran gwamnoni suna jawabi a kai bangaren zance ga talakawansu amma shi shi hake ji a shuka to madalla mun gode kwarai da gaske billar da wannan ra'ayi naka da fatan gwamnatin naja ta ji ka bari mu garzaya kano wane ne akan layi wane ne akan layi Haruna Umar ne. Malam Haruna Umar menene gudun gudunmawa ga wannan shiri namu na yau? Gudunmawa ta ga ita ce game da wannan gwamnati ta Buhari. Ina jin ka. Yawwa bayan bincike bincike ya kamata mai da hankali akan abubuwan da suka damu mutane gaskiya. Kamar me kenan? Yanzu za ka matsalar canjin nan ya jiwa mutane a cikin wani irin hali tun da kuɗi ya riga ya yi sama da yawa ga kayayyaki suna ta tashi farage na karuwa. kaga wannan ba karamin matsala ba ce gaskiya a gurin gwamnati muna jin ka to baka ganin wannan abin canji da aka sa an saka shi ne na eh, to baka ganin gwamnatin ta saka wannan abin canji na wasu dan lokuta domin ta shawo kan kudaden da suke yawo a kasar. to ai ga akwai matakan da ga na kasashen waje da aka hana su fita da kudaden duk wanda ma ganin wannan matsala ta kudi da take faruwa ba kaga ya kamata a san idan gwamnati za ta karu to a ga menene kuma tasiri zai wa talakawa to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kamalan haruna wane ne akan layi daga zaria idris garba ne daga zaria malam idris Wannan makera na'am to menene gudunmuwarka ga wannan shiri wato babban gudunmuwa na shine cewa mu muna wa muhammadu buhari wato shugaban kasar najeriya addu'a kamar da ake ta tunawa da kaddauna mu ma muna mishi addu'a da Allah subhanahu ta'ala ya bashi irin wannan kwarjini da dama cewa a rika tuna da shi a kasar nan to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kamalan Idris bar mu je Jalingo wane ne akan layi Zakari Bala sarkin kasuwa Jalingo Malam Zakar muna sauraron ka eh, ra'ayi na dai game da Buhari ba abin da mu ce Allah ya kawo mana sauyi duk mai magana kan Buhari cewa bai gane kurakuransa da sauransu yana ta ganin wani abin nan shin wanda irin sauyi za ka ce ya kawo a yanzu haka buhari allah buhari allah ya kawo mana canji ne duk mai magana kan buhari in ba addu'a zai ba in ka kwatanta da mulkin baya da ya shuɗe malam zakar ka ce an kashe rayuka sun fi dubu biyu haka yake malam zakar ka ce an kawo canji to da ka faɗa min ko da canji ɗaya ko biyu da ka gani a yanzu haka eh to ba waka an su ba madalla mun gode karai da gaske man zakar da wannan ra'ayi naka bari mu je nasarawa ne ne akan layi manya ne direban tafi daga zan to malam menene ra'ayinka ko gudunmawa ka ga wannan shiri ra'ayina kan maganan buhari da na kama mutanen da ake nan ana cewa ba a kai kotu ba yi wannan wannan ai aiki na tafiya daidai ne saboda haka komai za a yi shi a hankali ne za a je kotu insha Allah to madalla mun gode kwarai da gaske na nasarawa to da kiran kan muka kawo karshen daga wayoyinmu a yau wanda suka sami kiran mun gode kwarai da gaske wanda ba samu ba sai a kara gwada mu za mu buɗe muku layuka ranar talata idan allah ya kai mu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga na gaba wasanni a takaice zan fara da tseren motoci inda masu kula da wannan harkar za su zanta kan agaza masu tseren motocin a ranar litinin na mai zuwa a geneve ƙasar swiss a kwallon kafa dan wasan na ƙasar chadi da ke buga ma montpellier kwallo watu Kazimir Ninga ya kara tsawon kontragin ɗinsa na shekara ɗaya da club ɗinsa kenan dan wasan mai shekaru 22 da haihuwa zai zauna Montpellier har zuwa shekara ta 2020 Leonardo Jardim mai koyar da 'yan wasa na Monaco ya sanar da la'asar nan sabon dan wasan nan da ya samu a ranar Laraba wato Vague Love yana bukatan makonni biyu ko uku kafin ya fahimci club din da ya zo bugawa ya kuma ce aishi love kwararren dan wasa ne ya ma buga kwallo a ranar 6 ga watan disamba nan da ya gabata kafin ya zo monaco shi kuma laurent blanc ya shaida ma manema labarai a yau juma'an nan harkokin paris saint-germain a jajibarin zuwansa toulouse ya ce toulouse fa ba kan wallasa ba ne musamman ma idan a gida suke buga kwallo hukumar tsaron birtaniya na motsa jiki tana shirye saboda ganin an ba ta karban bakoncin gasanni na duniya da za a yi a shekara ta 2017 wannan hukuma ta ce batun cin hanci bai shafe ta ba mamadu danda sashen hausa na murya amurka jamhuriyar kamaru to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. tun watan oktoba wasu mutane biyar da ke da alaka da wani mawallafin buga littattafai mai suna mighty colin da ke kasar hong kong suka yi batar dabo shi dai wannan mawallafi ya wallafa littattafai ne da ke sukar shugabannin jam'iyyar kwaminsanci da shugabar china xi jinping mai mawallafin jiwin hyde ya ɓace ranar 17 ga watan oktoba daga gidansa da ke gabar teku a thailand daga bisani a watan na oktoba wasu mutane su biyu su ma da ke da alaka da wannan mawallafi su ma suka bace a kan hanyarsu ta zuwa birnin china mutum na hudu shi ma ya bace a watan oktoba ranar ɗaya ga watan janairu libo wani abokin harkar mai mawallafin ya je wani gidan ajiye kaya da kamfanin ke amfani da shi a hong kong amma har yanzu babu labarinsa kofin yada labarai a hong kong sun ruwaito cewa an ga wani mutum yana biye da libo daga bisani kuma wani mai gani da ido ya ce ya ga wasu mutane suna turan libo cikin mota bayan da ya fito daga gidan ajiyar kayan dubban mutanen hong kong ne suka fito yin zanga-zanga kan ɓacewar mutanen da kuma yin allah wadai da sace-sacen mutane mai nasaba da siyasa kantoman hong kong leon chung ying ya nuna damuwarsa dangane da 'yanci da kuma tsaron jama'ar hong kong yana mai cewa ba za ta sabu ba hukumomin china su shimfiɗa musu dokoki wannan a cewarsa ya saba dokar ƙasa ɗaya mai bin tsari biyu da yake gana da manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce amurka ta da matuka da ɓacewar mutane biyar da ke da alaƙa da mawallafin mighty corin da ke hong kong ya ce amurka tare take da mutanen hong kong akan wannan matsalar sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma za mu koma ga mahmud ya ba mu labaran amma wannan karan a takaice ta kwamishinan hukumar wato zartaswa na kungiyar kasashen turai da ke kula da ba da tallafi da kuma daƙile rikice-rikice ya ce ya zama dole a samu maslaha a siyasance wajen neman musabbabin abin da ke haifar da kurara 'yan gudun hijira da yaƙe-yaƙe da kuma matsanancin talauci a yankunan gabas tsakiya da afirka da kuma yankin asiya shaidu a yankin gedo da ke somalia sun ce mayakan alshabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na afirka da ke garin el ade mai tazarar kilomita 60 kudu daga bahare babban birnin yankin waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatar wa murya amurka cewa mayakan alshabab sun kwantsama wasu motoci guda hudu ne waɗanda ke shaƙi da bamamai a jikin ƙyauren sansanin ƙungiyar ta alshabab dai ta yi ikirarin ta kashe aƙalla sojojin kenya su 60 a wannan hari amma mataimakin gwamnan gedo muhammad hussein isaac ya gaya murya amurka cewa sojojin kenya 40 ne kaɗai aka halaka shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashin hankula da ake samu a ƙasar burundi to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma masa julie leathers gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu ta yau nisar filin hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.